الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ما سأل بركة إلى ما يرقون الله سبحانه وتعالى ويترقى من الجاوة وأيكم من الخير وتافرتا من قرى قرم وذنبم وتقيتا وم وقارى من إيماني دهما دإخلاصي da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana rana ta takwas yau ga wannan wata na Ramadana na wannan shekara ta hijiriya ta 1444 wanda ta yi daidai da talatin ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da da ashirin uku. Muna nan dai a suratul Isra'i in ‘yan uwa suna biye da mu, za mu tashi a kan sumuni ne aya ta saba'in daidai. Bismillah. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اليوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نعم waɗannan ayoyi masu albarka Allah Ubangiji yana nuna irin daraja da falala da ɗaukata da karramawa da yi wa ɗan adam daga halittansa da yadda yake rayuwa da irin abinci da ci da sha da yake yi Allah maɗaukacin sarki ya bayyana yadda ya fifita ɗan adam ya masa falala da daraja da ya kamata a ce shi ya fi kowa mika wuya ga Allah ya kamata a ce shi ya fi kowa imani da Allah da bai kamata ɗan adam a ce yana jayayya da Allah ba har ma yana kafurce masa har ma ya yi shirka da Allah har ma ya riƙa ta da jijiyan wuya da fito na fito da shari'an Allah. da kuma faɗa da annabi da faɗa da alƙur'ani Allah ce da ɗan adam ya natsu ya yi tunani ya ga yadda na karrama shi da ya kamata kawai a ce mumini ne shi bai kamata a ce ma yana ja da addinin Allah har yana kafurcewa Allah ba Allah ce walaƙar karramna bani adama wawun inna wawun ne na rantsuwa ne ɗanka ce wallahi tallahi mun karrama ɗan adam na daraja ɗan adam na ɗaukaka ɗan adam rantsuwa ne Allah yi haƙiƙa wallahi karramna bani adama Allah ce na karrama ‘yan adam na ba su hankali na ba su basira na ba su tunani da gani da ji Allah ya halicce ka ya sanya ka mai hankali ba ƙaramin baiwa ba ne. ba ƙaramin baiwa ba ne domin da hankalin nan ne Allah ya fifita ɗan adam ya bambance shi da dabba dabba ba ta da hankali ba ta san ma me kake ce mata ba ba ta san ma me maslahanta ba haka dabba take rayuwa za ta yi komai nata a waje ƙararra mutane suna gani sai bayan gida a waje ta yi fitsari a waje za ta yi naƙuda ta haihu a waje za su yi barbara a waje a gaban kowa komai za su kai hancin su kai za su ci kawai Allah ya ce ban yi ɗan adam haka shi na daraja shi na kimanta shi na karrama shi daga cikin karrama wanda na yi wa ɗan adam wa hamalnahum fil barri na ɗauke su a doron ƙasa na halicci doki don ya ɗau ɗan adam ba vice versa ba ban ce mu ɗan adam ya sunkuya ya rika ɗaukan wata dabba ita ce take tuka ɗan adam no sai dai ɗan adam ya hau kanta yana tuka ta in ta da raƙumi to ɗan adam yake ke hawan shi ya loda kayan shi a kai ya hau sama raƙumin na ya tafi da shi wannan karramawa ne da na ga dama yin sa raƙuman ne masu hawan ‘yan adam duk inda za su je sai a kawo ɗan adam ya goya raƙumi kaga ba haka ba haka ma dabbobi haka dawakai ‘yan adam ne ke su? a sa musu linzami a sa musu firgi ɗan adam ya hau ya riƙa sarrafa shi ya rika tsikarin shi yana gudu inda yake so ya rage gudun ya rage inda yake so ya yi tafiya ya yi tafiyan karramawa ce dabbobin shanu ga sunan sannan na karrama shi kuma ga mota shine mai hawa mota shine mai hawa jirgin sama shine mai hawa jirgin ruwa shine mai hawa keke shine mai hawan mashin duka waɗannan don ɗan adam karrama shi ne ya zamanto kawai kada ya sha wahalar rayuwa nan da nan ka hau kaje je nan da nan ban taɓa sa wata dabba ko wata halitta kai ka zamanto abin hawanta ba sai dai ta zamanto kai abin hawanka ai wannan sarauta ne girmamawa ne a doron ƙasa na sarrafa na ba su ababen hawa wal bahari haka na ma in ɗan adam ma zai keta teku na sanya masa abin da zai ɗauke shi cikin teku ba tare da ya jike da ruwa ba ba tare da eh, rigan shi ya jike ba ba tare da ya wahala ko ya nutse ba a'a shi ma na karrama shi na ka abin hawa na sanya mai akan teku idan zai wuce kawai ya hau kawai ba ruwan shi yayi bacci a ciki yayi fitsari a ciki yayi bayan gida a ciki ya ci abinci a cikin jirgin ruwa duka na musu haka jirgin sama ma yayi fitsari a ciki yayi bayan gida a ciki ya zo ya ci abinci a ciki kuma ya ɗauke shi har yana bacci yana minshari ya kai shi inda zai kai shi wanai ma wannan ma wannan karramawa ce karrama ɗan adam ya kai na yi ma wannan ba a yi jirgin sama don ɗaukar shanu ko dabbobi ba asali don ɗan adam don ɗan adam ne sannan bayan wannan wara na zo na azurta 'yan adam ɗin nan min ba tayyibati da daɗaɗan abubuwa idan kaga abin da ɗan adam yake ci kaga abin da sauran halittu suke ci za ka ga akwai bambanci akwai bambanci dabba sai dai ta tasan ma me ta tasan ganye ta tasan ciyawa ta je ta yi ta ci kawai amma ɗan adam za ka ga har ana digiri ana masters ana phd akan dafa abincin da ɗan adam zai ci har ana kwasa-kwasai a kai kaga mutum ya samu digiri na uku akan dafa abinci kawai da iya haɗa abin da ɗan adam zai sha ababen sha drinks daban-daban daban-daban da soye-soye da dafe-dafe dafe-dafe daban-daban da ɗan adam zai ci kawai dan adam ne kai muka yi wahala amma duk wani a sannan dan adam ne kai muka masa shine mai mika hannu haka ya dau abu kafin ya kawo shi baki ya dau abun ya duba ya duba ya duba sannan ya miƙa wa bakin shi amma duk wata dabba bakin take tsomawa bakin take tsomawa yanzu agwagwa in za ta ci abinci cikin kwata za ta nutsar da wannan bakin nata tana lalube tana lalube tana lalube cikin kwata kawai ta damko wannan in ta ji kawai na ci ne ta haɗe in ba na ci ba ne ta bari saniya haka za ta tsoma bakinta duk wata dabba tsoma bakinta take yi amma ɗan adam baya tsoma baki sai dai hannun shi ya ɗauko mai ya kamai bakin daga can in hannun ya ɗauka in ba mai ciwa bane yana gani ma zai maya ba mai ciwa bane gani zai mayar aka ga wannan karramawa ne irin na ɗan adam ababen sha daban-daban daban ‘ya'yan itace daban-daban masu daɗi masu zaƙi abinci daban-daban daban a sarrafa maka abu ɗaya sai a sarrafa shi kala-kala goma kawai duk ɗan adam ne Allah Ubangiji ya yi ma wannan shi yasa in aljani ya shiga ɗan adam baya fita yawa saboda ya makale yana samun abinci mai kyau a jiki sai an yi ta ruƙiya da gaske ya fita ku tambayi su mala abdullahi sai an yi ruƙiya da gaske ce fita saboda shi aljani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kaɗan daga cikin abincin aljanu ce idan ɗaya ya zaga ya yi bayan gida kada ya tsarki da kashi ya share da kashi kada ya share da kashin dabbobi da ya bushe irin kashin shanu ɗin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi yace abincin ƴan uwanku mumunai ne daga cikin aljanu kaga kashin da kake tsotsa ka ci naman ka tsotsa ka tsotsa wani sai a fasa ma a tsotsi bargon wannan kashin in kayar abincin aljanu ne aljanu kashin shanu ina idan ya bushe na dabbobi da kake gani abincin aljanu ne ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma yayi tarayya ga ɗan adam da yake cin abinci baya cewa bismillah sai yayi tarayya da aljanu to kaga duk ɗan adam Allah ubangiji ya karrama da irin wannan alwarazaqnahum min at-tayyibat bayan daɗa ɗan abubuwa sannan kyawawa sannan na halal na halal dabba in ta tashi cin abu ko ne abu bai san haram ba bai san halal ba shi wannan bai da taklifi dabba ba ta da taklifi wai an ɗora mata alƙalami ya hau kanta kaza ka da sayi shi haram ne kaza kaza ka da sayi shi halal ne a'a yasa za ka ga dabba ita in ta tashi barbara kowa ma kowace dabba za ta yi har yarta ma da ta haifa ragon in ya zo kan shi zai barbara kawai ya wuce ya yi barbara da tinka ya yi barbara da yarta ya yi barbara da ƙanwarta sannan idan suka haifa kuma ‘ya'yan da ta yi barbaran su ma ya zagayo ya yi barbaransu ba halal ba haram a wajen su da ɗan adam ne aka tsara sannan Allah ya ce wa faddalnahum muka fifita ɗan adam ala kasirin wato wajen kira da structure da halitta kyakkyawa idan ka zo ka ga halittar ɗan adam ta fi mafiya yawancin halittun Allah kyau ta fi su ta fi su ɗan adam ne zai sha kwalliya ya zo ya zauna ka ce kare ya zo kusa da shi ka ce wai kare ya yi bifitin ɗin shi ya fi shi kyau ko jaki ne zai zo ya tsaya kusa da ɗan adam ka gansu ka ce jaki ya fi shi kyau ko kare ko saniya ko maciji ko biri ko goggo goggon biri ba abin da za ka kawo shi kusa da mutum ka ga halittan shi wai ta bige na mutum babu babu kawai wa faddalnahum mun fifita ɗan adam ala kasirin sama da mafiya yawancin mimman khalaqna abinda muka halitta tafdilan fifitawa fifitawa na gaske Allah maɗaukakin sarki ya bayyana to irin waɗannan ni'imomi allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak yanzu kai dan adam ba za ka bauta wa ubangijinka ba allazi khalaqaka wanda ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita ka komai naka daidai ne hannun dama bai fi na hagu tsawo ba yatsun dama ba su fi na hagu tsawo ba kafanka ta dama ba ta fi ta hagu tsawo ba kunnen ka ɗaya bai fi wani ba idon ka ɗaya bai fi wani ba komai Allah ya yi ka fasawaka ya daidaita ka fa'addala kuma ya yi balansin ka ga ka kawai a tsaye a kafe kawai fi ayi suratin ma sha arkamak Allah ce da na ga dama sai in halice ka a wata wani sosto daban wata sura daban ba ta ɗan adam ba ko da da ba mai tambayan Allah yanzu akwai wanda yake samun damuwa a rayuwar shi me yasa Allah ya halicci alade a alade to Allah ce da na ga dama in fidda kai a alade kai dan adam da ba mai tambaya ba mai tambaya to dan adam Allah ya masa komai ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ka ga wani mutum da yake fama da wata ciwo ko wata nakasa ko wata jarabawa sai ka ce alhamdulillahi lazi afani min talaka bi wa ni ala kathirin man khalaqa tafdila na gode wa Allah da ya kare ni ya bani lafiya bai jarabe ni irin abin da ya jarabe ka da shi ba na gode ma Allah da mu sannan ya fifita ni sama da mafiya yawan abin da Allah ya halitta fifitawa fifitawa ta nesa to alhamdulillah a bisa wannan yanzu wanda aka mai wannan gatan da ya kamata a ce yana ja da Allah da ya kamata a ce yana ja'un ja da manzannin Allah da ya kamata ya bigire wa Allah ya kafurce wa Allah ya kafurce Alkur'ani nan da bai kamata ba in ji Allah da bai kamata ba ta hmm? rufa mana asu. Allah maɗaukakin sarki na ya ce insana fi ahsani taqwim halicci mutum a cikin kyakkyawan halitta mai na shiga shi nan Allah ce to tun da dai sun zaɓi kafircin da shirkan su je wannan ni'imar abun tambaya ne gobe kiyama shi yasa Allah ce la tus'alunna yawma idhin anin na'im duk wanda ya bijire wa Allah ya kafurcewa Allah fa waɗannan ni'imomin da Allah ya ambata a nan za a tambayi mutum gobe kiyama na maka kaza na maka kaza na maka kaza maimako ka gode mun ka bauta mun yasa kafurci Allah ce to kowa ya je ya kafurcin amma fa akwai ranan kin dillanci wace rana yawma nad'u kulla unasin bi imamihim akwai ranan da ita ce ranan tashin kiyama mai zuwa da za mu kira kulla imamin kulla unasin ko waɗannan mutane bi imamihin da jagoransu da shugabansu da jagoransu da shugabansu waɗansu malamai suka ce idan ka bijire wa manzanni ka bijire wa addinin nan ka biye ma mashaya to sai a da kai a tutan mashaya kuma akwai shugaban don ina shugaban mashaya zo da mutanen ka nan zo da jama'anka nan ina shugaban ‘yan kaza zo da jama'arka a nan kowa duk ɗariƙan da ka bi duk wani abun da ka bi na duniya to za ka samu akwai lida akwai jagoran wannan ɓangare na maɓarnatan jagoran maɓarnatan wannan za a kira ka a ƙarƙashin tutansu za a tada kai a ƙarƙashin tutan maciya riba ga shugabanta, tutan mashaya jiya ga shugabanta, tutan ‘yan liwaɗi ga shugabansu, tutan ‘yan kaza, tutan ‘yan kaza, za a kira kowanne da tutansu da kuma jagoransu. su malamai suka ce za a tada mutane al'umma batch by batch yadda suka zo a geri a halitta haka za a mutane kaza al'umma kaza ga imam ɗinsu wato manzonsu yana tsaye a gabansu al'umma kaza ga manzonsu a gabansu al'umma kaza ga manzonsu a gabansu yanda za ka ga sojoji suna fare platoon by platoon waɗannan platoon kaza ga wani subcommandansu wannan platoon ga subcommandansu a gabansu haka za a tada kowace al'umma da annabin da aka aiko mata yana tsaye a gabanta domin za a tsaida musu hujja. za a tsaida musu hujja kamar kiristoci a ce to ku tsaya a nan ina annabi isa zo sai ya tsaya a gabansu ya isa ibn maryam a an anta nasu ita nasi zuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka faɗa ma waɗannan mutanen kiristocin su riƙe ka da kai da mahaifiyarka alloli abin bauta koma bayana sai annabi ya sace subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka wuce haka ka fi karfin haka ka fi karfin a haɗa ka da wani subhanaka an aqula ma laysa li bi ilmun tsarki ya tabbata a gare ka bai dace kamar ni ka aiko ni in faɗa wa mutane sabanin abin da ka aiko ni da shi ba subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban faɗa musu wata kalma ba face abin da ka umurce ni in faɗa musu shine a nu'budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni kuma mai da shaida ne abinda na faɗa musu lokacin da nake raye a tsakani falamma ni kunta antar raqiba alaihim bayan ka rasar da ni ka ɗauki raina ya Allah kai ka san kuma abinda suka kirkiro daga baya amma ni ban umurce su da wani abu ba za a kafa ma kowane mutum a tambaye su wannan manzon bai zo muku da su bala ya ana nazirun fakazzabna ba kunna ma nazzala Allahu min shay babu shakka dan sakon ka ya zo mana amma mun karyata shi muka ce karya yake ba abinda Allah ya sauka shine za a kawo kowane annabi da al'ummarsa a gaba a tsaida hujja a gama hisabi su tafi kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah yake to a lokacin faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin aikin shi da hannun damansa record na aikinsa na abubuwan da yake ake rubutawa idan aka bashi ta hannun damansa to ra'u yaqra'una kitabahu waɗannan za su karanta littafinsu cikin murna da kwanciyar hankali da albishir da jin daɗi saboda alheri kawai za su samu a ciki wala yuzlamuna fatilan ba za a taɓa zaluntansu da wani fatil fatil ne idan aka tsada dabino ƙwayan dabino za ka ga tana lullube da wani abu kamar leda wannan ledan ita ake kira na tsiran zaka ji Allah yana cewa fala yuzlamuna naqiran wannan yar ledan da take lullube da kwayan dabino ita ce ake kira naqir idan ka war ka cire ledan ka cire ledan kwayan dabino inda inda yake haɗe ya tsage in nan za ka ga kamar wani ɗan zare shi kuma a tsakani ana ɗan cire zaren haka to nan shine fatil shine fatil wato mutum ko da aiki alheri ya kamar ɗan wannan abun Allah ya ce sai na baka ladan shi gobe kiyama ba zan zalunce ka ba ka yi aiki in haramta maka ladan ba zan yi haka ba in ji Allah ina fata an gane ko Imana duk abin da mutum yayi kamar ya amal mithqala dharratin khairan yara ko mai kankanta shi zaka ganshi kamar ya amal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aiki na sharri daidai da kwayar zarra zai ganshi in ji Allah saboda haka duk wanda aka ba shi littafin shi ta hannun dama alama ce ta karramawa ta girmamawa ai in kana daraja mutum kana kimanta shi in ka tashi ba shi abu da hannun me ka ba shi Shi ma in yana so ya karrama ka ya nuna shi mai tarbiyya ne da wani hannu zai karɓa? to amma in ka ga an ba mutum ta hagu alama ce ta shi makaskanci ne bai ma kai matsayin a ba shi da dama ba to ɗan wuta da dama za a da hannun hagu za a ba su da hannun hagu za a ba su littafin aikinsu saboda ba su da daraja ko kiman da za ta sa har a ba su ma da hannun dama ba ina fata an gane ko Allah ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda ya kasance a wannan rayuwar duniya akan makanta ya makance wa ayoyin Allah ba ruwan shi da su abinda ya ga dama shi yake yi ya makance ma halal haram ba ruwan shi haram ya ke halal ya ke haram kawai ya makancewa duk wata gaskiya ya makancewa dokokin Allah keta dokokin Allah yake ai makaho ne wanda ya rufe ido shine yake taka abu bai sani ba saboda menene saboda makanta bai sanin nan an sa iyaka bai sanin nan akwai boundary to duk wanda ya makance wa dokokin Allah ba ruwan shi da tsayawa a iyakokin Allah da dokokin Allah nan haram ne nan halal ba ruwan shi ketawa kawai yake yi mutumin da ya rayu a kan haka a wannan duniyar to fa huwa fil zai tashi a makaho gobe kiyama a makaho bi ma'ana zai makance ba zai taɓa ganin hanyar shiga aljanna ba saboda a nan ya makancewa dokokin Allah ya makancewa wa tafarki madaidaici to a can ma zai tashi a makantaccen da ba zai ma ga aljanna ba ba zai ma ga lada ba komai a makance ba zai ma gan shi ba ina ladan baya ganin shi ya makance masa hanyar shiga aljanna fa ya makance mata ta ina aljannan take ya makance mata nan a duniya makaho ne a wajen haram makaho ne a wajen dokokin Allah amma mai ido ne a wajen saƙon Allah to can ma haka ga ya fi ganin hanyar wuta ba dai ya ga hanyar aljanna ba ba dai ya ga hanyar aljanna ba ba zai taɓa ganin abin da zai faranta masa ba sai abin da zai munana masa shi yasa Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa man a'rada an zikri wanda ya wa dokokina a nan duniya fa inna lahu ma'ishatan banka zai gamu da rayuwa kuntakacciya rayuwa mai ɗaci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ta da shi gobe kiyama yana makaho qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah me yasa ka tada ni a yau a makaho alhalin a duniya ina gani ƙarara ƙala ta zalika a tatka ayatuna ha. dalili a rayuwarka ta duniya ayoyinmu sun zo maka ka mance da su ka da su ka share su kawai wa ka zalika yau matunsa, kuma yau in ji Allah za mu mance da kai mu share ka share Ka kaga ai idan idan ka ji matashi yana ci aina gawa ne amma na share shi wato ya ganka yayi kaman bai bai ganka ba shine ayoyin mu sun zo maka a nan duniya na ka bari ka ƙi bari ka yi ka ka share su ka mance da su kaman baka gansu ba kuma a nan aljaza'u min jinsil amal kuma za mu mance da kai ji Allah Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa in kadu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 تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بئس الحياة وبئس الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا طه الله ما أوكسين سركي يا جوكا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yana nuna mana irin ni'ima da ƙarfafawa da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayo idan muka karanta za ka nuna shiriyanka ba iyawanka ba ne tafiyanka a hanya madaidaici ba iyawanka ba ne shiriya ce ta Allah kuma Allah ne ke tabbatar da mutum ke kafa shi a kan daidai ba mutum ba ne Allah ne ke taimaka maka shi sa Allah yake cewa man yudlilillahu wanda Allah ya bar da shi fa ma lahu min hadin ba mai iya shiryar da shi man yahdillahu wanda Allah ke shiryarwa kuwa fala mudilla lahu babu wanda isa ya bar shi duk yanda aka buga aka buga ba za ka iya bar shi ba nan Allah maɗaukacin sarki yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam irin ƙalubale da ya gamu da shi na annabci da manzanci da yanda yake fesin challenges na kafirai da mushirkai da yanda ake kullo mai da dabaru daban-daban Allah sai ya nuna shi ne ya kafa manzon Allah ya tabbatar da shi da ba don hannun Allah ba da taimakon Allah da shi ma annabi ya biye musu da ya biye musu shi ne Allah ya ce wa in kadu ya ce lalle ka sani ya Muhammad kafurai sun yi iya iyawansu na kulle-kulle na makirce-makirce na kutun guila sun yi iya iya iya ƙoƙarinsu liyaftinunaka domin su fitine ka akan wannan abin da muka aiko ka da shi na musulunci da wahayi sun so su zama maka fitina ta hanyar su karkatar da kai su jawo ra'ayinka kai compromising daga abin da muka aiko ka da shi. A ce a sassauta don a zauna lafiya, a sassauta a bari don kar kafurai su tason maka su gama da kai, a sassauta a sassauta, zoya Muhammad mu haɗu abu kaza da kaza da kaza namu, ka yadda mu ma mu bi ka abu kaza da kaza da kaza a samu ɗan haɗuwa ɗin nan ne koya ne za a kira shi ka yadda da namu ta nan mu yadda da naka ta nan abubuwan da ke har mu da ba ma son a yi su ko a ji su ko a riƙa faɗa mana ka riƙa janye su a ƙur'ani a daina faɗansu kuma ababen da ba kwa so mu janye su a daina faɗa don a zauna lafiya Allah yake sun shigo maka da wannan sun zo su fitine ka su su ka zamanto wato su jarabe ka da wannan eh, yau a zo a haɗu a yi tsawafi a taɓa addinin kai ma ka zo a haɗu a yi namu don a samu uniformity haɗuwa na kan addinai don zaman lafiya da wanzar da zaman lafiya kaga an fi ku yawa in ba ku yi ba za mu tada hayaniya a rika kashe shine wa in kadu lalle sun iya ƙoƙarinsu su sun iya kokari ka domin su jarabe ka su fitine ka anil ladhi auhayna ka. daga barin janyewa daga waɗansu abubuwa da muka yi maka wahayinsu a Ƙur'ani. litaftari alaina ghairahu sai ka kirkiro waɗansu su ka kirkiro wani abu ka maye gurbin waɗancan da waɗannan ka cire wanda muka faɗa ka maye gurbi da naka saboda su a samu yardansu a zauna lafiya ya ce ya muhammad da ka yi haka da ka biye musu kan kafurkin nan da ka janye kan kafurkin nan su yi diktetin maka abu ka janye ka janye daga nawa ka bi nasu to wa idan lattaka zuka khalilan da a ranar ne za su ɗauke ka a matsayin masoyi badayensu amma matukan kana kan namu ɗin nan to har abada a maki za su ɗauke ka ba za su taɓa ɗaukanka a masoyi ba haka Allah maɗaukacin sarki ce walan tarba ankal yahudu walan nasara ko hatta tabi'a millatahu yace yahudawa da kiristoci ba za su taɓa yadda da kai ba ba za su taɓa amincewa da kai ba sai ran da ka ja baya ka janye waɗansu abubuwa na addinin musulunci ka hau kan nasu ka biye musu hatta tattaba aminatan sai ran da ka biye nasu ka bi nasu kabar naka kabar na musulunci kabar na Allah ka bi nasu kabar son zuciya a kabi son zuciyarsu to ranar ne za su soka amma matukan kana kan Kur'ani nan 100% kana rike da musulunci nan ɗari bisa ɗari wallahi wallahi Allah ce ba za su taɓa son ka ba in ka gaba Yahuda ko Kirista yana son ka kamar ya haɗiye ka to akwai inda ka janye ka bar musuluncin nan ka haɗu ko kuka haɗu a giya ko kuka haɗu a wata alfasha ko kuka haɗu a wata aƙida ko ka zamanto mai sukan addinin musulunci irin comrades ɗin nan masu sukan addinin musulunci masu sukan waɗansu dokokin addinin musulunci kamar ka fito yanzu kai ɗan ra'ayin ne a yi daidaito wajen gado me yasa musulmi ake fifita ɗa namiji akan mace ake ba wa ɗa namiji double kaso biyu na mace ɗaya ba mutum ɗaya bane ya haife su ba ciki ɗaya suka haifo eh, suka fito ba to idan ka fito mai mai rajin kare haƙƙin mata ta wannan gado to za ka ga gurup ɗin da za su bi ta har turawa da yahudawa ana comrade comrade hmm? jirgin sama kyauta za a rika baka tiket kana zuwa mitin ƙasashen US, ƙasashen UK, kullum kana cikin mitin ana karɓar ka hannu bibbiyu ma malam. Ana kare ka ana ci irin ku ba kwa taɓo a duniya. Haka, da za ka fito ka goyi bayan auren jinsi, namiji ya auri mace. a namiji ɗan uwanki mace ta auri mace ƴan uwanta, alhalin Allah ya haramta kai ka fito a ganka musulmi, to irin ɗaukaka da za ka yi a su, da yadda za su imanta ka, da yadda za su mai da kai, da konvoy za ka riƙa tafiya, wallahi da masu tsaro za ka riƙa tafiya, saboda ka zamanto cikakken maƙiyin Allah, mai faɗa da dokokin Allah, mai bin ra'ayinsu, da ƙa'idojinsu. yanzu za ka ga ana son ka. ta ka khalilan da sun ɗauke ka badaye. Ku duba ba khalil fa masoyin da baka wasa da shi kamar yadda Allah yake cewa ka zallahu Ibrahima khalilan su ma da sun ɗauke ka menene khalil wattakazu ka khalilan badayensu. Shi sa Allah maɗaukacin sarki yake ce ya lazi na amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ما يسا kuke son باسا ba إن son الله inji وتؤمنون بالكتاب كله kuna imani da dokokin alkur'ani nan gaba ɗayansa Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku musulmai ku mumunai la tattakhizu bi tsanatan min dunikum kada ku yadda ku riƙe masoya masoyanku na kud da kud abokanan sirrinku na kud da kud wanda kuke nuna musu sirrinku gaba ɗaya wanda ba kwa ɓoye musu komai naku wanda kuke jibiltan al'amuransu ɗari bisa ɗari idan har za ku yi irin wannan soyayyar ku za ku yi irin wannan mu’amala in ji Allah to kar ku ɗauki wani ku nuna ku yi soyayya da shi irin wannan wajen ‘yan uwanku musulmi kar ka ɗauki wani waje da ‘yan uwanka musulmi ya zama so irin wannan ya zama so within ‘yan uwanka musulmi la ya anuna kuma khabalan Allah ce domin ba sa taɓa gajiya wajen afkar da ku cikin abin da zai halakar da ku ko ya wulaƙanta ku. Waddu ma anittum su kullum burinsu abin da suke so a rayuwarsu su ga ka faɗa cikin wata wahalan da baka da mafita, ka faɗa cikin bala'i da musiba. Qad batil baghdha'u min Allah ce ba kwa ganin kiyayyen tana fitowa daga bakunansu once a while ba kwa ji suna jefa muku mugayen kalmomi abinda duk ka ji kafir ya furta ya faɗa da baki a harce to Allah ce wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suke koye da shi a cikin zuciyarsu shine 99% 1% kake ji akan harcin da cutarwa da wata kalma mummuna da suke ga muku Allah ya ce wallahi 1% ne Kwamfiya su abin da ke cikin zukatansu a kudurgune Allah ce kan bayyana lakum al-ayati Allah ce na bayyana muku ayoyi na in kuntum ta'qilun in kuna da hankali in kuna da hankali to ku yi wa kanku abin nan qiyamul layli ha antum ula'i tuhibbunakum ga kullum kullum kuna son su kuna nuna musu ƙauna, wala yuhibbunakum ba sa son me yasa ba sa son ku Allah ce wa tu'minuna bil kitabi kullihi dalilin da yasa suka tsane ku ba sa son ku ku yi imani da alqur'ani nan gaba ɗayan shi da za ku ware wani bangare na alqur'ani ku zubar ku ce ba za ku yi ba ku ware wani waje ku ce shi za ku yi to da ranar kun za ku so ku so na hakikani so na ne wani ya fara ridda zai dawo cikin mu to nan za ku nuna ka kauna da soyayya in Allah subhanahu Allah rufa mana asiri Allah maɗaukacin sarki ya ce walaula an tabbatna ta ya Muhammad da ba don ni Allah ina kafa ka ba ina tabbatar da zuciyanka ba ina kafa zuciyanka ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalilan da har ka yunkuri ta karkata ka koma zuwa gare su da yi compromising kana dab da yi compromising ka janye daga waɗansu abubuwa na Alkur'ani nan ka biye musu amma saboda ni na tabbatar da zuciyanka na kafa ka shi yasa ba kai haka ba da tana dab ka biye musu shi yasa yana daga cikin addu'o'in manzon Allah kullum da ya umurce mu mu rika yi shine me Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata ka kafa zuciyata ka kafa ni ka kafa digadigaina ala dinika akan addinin musulunci Ga shi yasa Allah ce shi ke ya tabbatar da zuciyar manzon Allah ya hana ta ta juya da ka dan juya ta biye musu wata rana to kaga ashe mutum ya rika roƙon Allah da ba don taimakon Allah ba da gudunmawan Allah da ƙarfafawa irin ta Allah da yake kafa zuciyar manzon Allah ya tabbatar da ita shi kanshi da ya bi ra'ayin kafiran to ballanta na kai ba annabi ba yau. Wani da ya ga daloli, da ya ga kuɗi, da ya ga lerori da ya ga mukami, sai ka ga ya juya. Sai ka ga ya juya. Yana zagin mutane, ai yan iska ne waɗannan. Lafiya yan iska ne. Ba ku ji wani mutum a zaɓen nan a Jos ba? Ba ku ji wani audio ba? yana gama krista ido da ido yana ce ka san mutanen mu ɗan iska musulmai fa yake gama duk musulmai manyan su da kananan ka san ɗan iska munafukai ne kai ne ka duba irin wannan irin waɗannan suna cikin al'umma in wani abu ya zo na duniya yanzu zai juya baya kawai wani akan mace sai ya ridda ta riddar da shi ya aure ta ka ji wani kawai a mace ta riddar da shi wai ya aure wata daga nan ya ridda wani wai saboda matsin rayuwa matsin rayuwa matsin rayuwa coci ta biya masa kaza ta sai a mai gida ta biya mai bashi wai ya koma can shi ya koma can ya compromise ya janye ma ibada ya janye ya ma fasa sallan kawai sallan mai ta tsina na mai yana fama da bashi sallan mai ta tsina na mai yana fama da gidan haya yau an ba shi gidan haya an ba shi gida kyauta an gina mai an biya ma yaran shi makaranta shi an ba shi mukami babba ya yi ridda shine Allahumma ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata yanda ya ga dama ya Allah ka tabbatar da zuciyata ka kafa ta akan addininka abinda kake roƙo Allah komai ma in zai tafi ya tafi amma banda me banda addini ba a challenge din mutu akan addini ba a maka haka sai ka gani tun da kai musulmi ne sai ka gani sai ko ka durkusa dan Allah ka hakuri kar un gani kar un gani akan addini ina ina malam idan Allah sai da ka kuskura din ta zame ka biye musu din la'azaqnaka ya Muhammad da mun ɗanɗana maka azaba bi'ifal hayati a nan rayuwar duniya da azabanka dogun zamu ninka maka shi shine multiple azaba a nan duniya saboda matsayinka kai babba ne kai annabi ne kai jagora ne ya kamata in ka taɓa Allah punishment ɗinka ya zamanto dogun na wanda ba kai ba annabi ba shi ya zaman to mai Singul singul guda ɗaya to da ka kuskura ka sake addinin nan ka biye makafiran nan saboda ka yardar da su ka yardar da su wai don a zauna lafiya to da ya Muhammad a rayuwarsa ta duniya din la'azatna ta bi'ifal hayati wa bi'ifal mamati sannan gobe kiyama kuma azaban da za a maka shi ma ninki biyu ne sama da na kowa azabar ka ta duniya da za a maka ita ma ninki biyu ne sama da ta kowa saboda kai daban ne kai special ne kai annabi ne na Allah manzo ne na Allah zaɓaɓɓen Allah a baka Qur'ani nan a saukar maka da shi duka kai son zuciya ka janye ka biye ma kafirai so da punishment ɗinka sai ya fi na kowa thumma la tajidu laka alaina nasiran sannan ba za ka taɓa samun mataimaki da zai zo ya kwace ka a hannunmu ba nasiran mataimaki da zai zo ya tsaya wai zai zai kwace ta Allah ce walau taqawwala alaina ba'd Akawili, aqawili la akhadna minhu bil yamini thumma la qata'na minhu al-watin fama min ahadin anhu anhu min hajizin la ta taqawwala alaina da manzon Allah zai kirkiro waɗansu kalmomi da mun faɗa ba ya faɗe su ya cusa a Qur'anin nan la akhadna minhu bil yamin Allah yace da mun dantse shi da azaba wa la qata'na minhu al Allah yace da mun tsinka maka jijiyoyin wuyan nan wanda da an yanka su da wuka muke ya tafi lahira Allah yace da mun tsinka kuma da babu wani wanda zai kwace ka a mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda Allah yake wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane ku gane rayuwarka shine musulunci da rayuwarka shine addinin lahi laziran da addini ne ya kubuce maka komai ma ya kubuce maka kan komai ma ya kubuce maka sayyidina Umar yana cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam mu mu din nan da muka yi rayuwar shirka in ji sayidina Umar ba mu taɓa ganin izza da ɗaukaka da daraja sai da muka musulunta ba mu taɓa sanin mu kaskantattu ba ne sai da muka shiga musulunci wa mahama tagaina al'izzata bi a Allah duk mutumin da yake akwai inda zai samo wata ɗaukaka wata izza wata daraja ta hanyar yayi watsi da musuluncin nan to sai Allah ya kaskantar da shi ya buga shi ƙasa ya take shi ya wulakanta shi musulunci nan shine alfaharin musulmi shi yasa kaga kalmar la ilaha illallah ta fara da me la la me la no no musulunci musulmi ba wanda za a tallata masa abu bane kawai zo mu yi kaza an san shi la la yaushe za ka haɗa kai illallahu Muhammadu Rasul shi yasa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bi ma'ana sam ba za ka iya wani abu ba sai abin da Allah da manzonsa suka faɗa amma a ce wani zo ga wani business wani harka za mu samu kuɗi wallahi shigo kai ka ce la me la no capital abin nan leta na no ba zan shiga ba duk abin da aka kaya maka duk abin da aka tallata maka duk inda aka ja ka ka sa a'a ba zan yi ba when illallahu muhammadu rasul sai ka bincika wannan abun da kake so ku yi ɗin nan Allah ya shar'anta shi ya yadda da shi Muhammadu Rasulullahi ya shar'anta shi ya yadda da shi sai na bincika sai na yi fatawa sai na duba ƙur'ani sai na duba hadisai na'am ina yes ina zai zo daga baya idan na gamsu Allah da manzonsa Muhammad sallallahu sun yadda a yi to zan yi in ba su yadda ba dama na fara da me la shi yasa kalmar shahada ta fara da la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba zan yi wani abu ba ba ni da sai ba ni da movement ba ni da wani abu illallah sai yanda Allah ya umurce ni kunyi kuma ya ce mun kunyi. da kuma Muhammadu Rasulullah sai yanda manzo Muhammadu sallallahu ya ce kunyi. in abinci ne ga shi ban gane shi ba ya ka ce la ba zan ci ba sai na bincika wannan abincin da wannan naman sai na ji me Allah da Muhammadu Rasulullah suka faɗa a kai kafin in zo unci. Shi musulmi a nuna maka mai tsada ne, ba kan wallasa ba ne, duk abin da aka kawo masa aka ja shi ke, yes, na'am, na'am, na'am, na. Shi yasa mai riƙe la'ila ila da gaske ake kiran shi fundamentalist, shi komai nashi yana ɗauko shi daga asalin abin da Allah yake da asalin abin da manzo Allah yake in ba su faɗa ba ba zai yi ba ko amerika ko nato ko uk ko wane ne ba za su sa shi su yi ba ya ce wannan fundamentalist ne Ke sa suke filtarin alkur'ani ake kawai kokari a kawai da turu alfurkan ake kawo addini ibrahimiyya eh ibrahimic religion wanda zai ta ba yahude da kirista da musulmi duka addini ne ana son nan gaba idan aka tambaye ka kai waye ne wani addini kace karkace musulunci ne kace a addini Ibrahim nake kai ba yahuda wani addini kake yi karkace yahudanci a addini Ibrahim nake kai kirista wani addini kake yi karkace kirista kace addini Ibrahim nake to ya za a musulmi Ibrahim ba yahuda Ibrahim abinda Ibrahim alhali Allah yake ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin yanzu abin da kokari shi yasa kuke gani interface din suke matsawa yayi karfi ya ginu sosai yawa a rika dan sassautawa don Allah musulmi abinda ka san kirista yake harzika shi ko qur'ani ya faɗa a bar wannan ayar don Allah a barta tunda ka sauka a makka an wuce da Allah yanzu ba zamanin makka bane yanzu a Kaduna ake to Allah wancan larabawa ne nan kuma muna zaune da wanda ba musulmai ba da menene ba don Allah a yi haƙuri kai ba yahude kai ma musulmi abinda ba yahude ba ya so don Allah a daina fassara su eh, A ashaddan nasu a adawatan na amanu yahuda a daina irin waɗannan ayoyin da Allah sun faru sun wuce lokacin jihadi mu yanzu lokacin menene salama da zaman lafiya aka za ka ji ake kiran musulmai wannan duka halaka ne duka halaka ne sai ka koma ka fara aikin alheri ɗan aljanna sai ka zuwa irin wannan zamanin ka canja sai ka ganka a wuta Allah ubin ya rufa mana asiri wannan shine irin abin da suke faruwa a yanzu kenan abin da yake faruwa ku je ku duba su akwai na turanci ku duba akwai na hausa akwai na abin nan da shi yasa in addini ya zo za mu riƙe shi gam a yi zafi a buga ɗin a buga ɗin wala ta mutunna illa wa antum muslimun in ji Allah kada ka yadda musulunci mutuwa ta rike ka face kana danƙe da wannan musulunci kana riƙe da shi don shi aka yi ka don shi ta rayu kai fata ka shiga kabari da shi ka tashi da shi ka ga waye mai cin riba Allah ubangiji mana albarka Allah ubangiji samu dace za mu tashi aya ta saba'in ko da shida in Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe lafiya ce wannan shi ne abin da ya saukaka bari mu zo wajen tambayoyi tambayoyin ga su kamar haka ta farko tana ce assalamu alaikum Allah ya kare malam amin da ni da sauran 'yan uwa musulmi gaba ɗaya don Allah malam ya halatta mutum ya sa wani yare a aikin sallah banda larabci to ban san daidai ina ba wata ina tana tambaya wajen addu'a kenan wajen addu'a ko da yake na ga wani kili kamar zai kai shekara da ana sallah da yare Allah le kabol Allah le kabol ban san sauran yadda suke karanta ba amma na rike wannan haka za ka samu wai da yare ake sallah in za a ce sami Allah liman da yare wannan bai halatta ba amma malamai su yi wajen addu'o'i addu'o'i da za ka yi sujada ka roƙi Allah za ka iya faɗa da yaren da kake ji wajen roƙon Allah a wajen addu'o'i amma wajen karanta fata ba a yadda ka karanta ta da wani yare ko hiya da wani yare ba malamai su yi sauƙi a nan saboda kai baka iya larabcin ba baka iya haddacewa ba ba za ka iya cewa ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ɗaukaka musulmi da musulunci ya Allah ka kare mu ya Allah ka yi mana kaza ka mana kaza ka mana kaza wajen addu'a an yadda a wajen alƙunuti ma an yadda Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ya Allah ya mahalikin mu ya madaukakin sammai da ƙasai. ya Allah ya kaza ba mu da dabara ba mu da ƙarfi ya Allah ka ɗauka mu ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ka kaskanta kai da kai da Hausa ana yi alƙunuti ana alƙunuti Allah ubangiji mana muwafaka in dai a wannan dan wajen ne babu laifi sai tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum malam idan Allah ya bawa mutum ilimantar da ƴarsa haddar alƙur'ani da kuma karatun littafi wato uh, likita afwan wato medical doctor kenan likitar mata gynecologist za a iya ɗaukar wannan karatun da aikin nata a matsayin jihadi da sadaqatul jariya bayan rasuwa eh insha Allah eh insha Allah ai kaga ta ilimin da sai bangaren mata ne bangaren mata ne ƴan uwanta bangaren mata ne ƴan uwanta lokacin da ake zuwa jihadi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi mata suna zuwa aikinsu ba wai su riƙe takwabi su yi faɗa ba a'a aikinsu su riƙa eh, menene su riƙa jinya yawa suna jinyatan mujahidun musulmai da aka ji musu ciwo wanda aka sare su ko aka so suna wanke ciwo suna sa magani suna abin nan suna jinyatar suna musu jinya wannan babu laifi da izinin Allah gashi ta da ka fara ba ta ma tarbiyya na alkur'ani da ilimin addini wannan babu laifi da izinin Allah subhanahu wataala ina ubangiji ya kare mana mutuncin su a duk inda suke ya kare mana mutuncin mu waɗannan fagen idan mata suka yawa a ciki aikin gani din nan abun ayaba ne abun ayaba ne ya zama to mace yar uwanta mace ne za ta duba to wannan yana da kyau wannan yana da kyau Allah ubangiji ya mana albarka da ƙara mana rayuwar mu albarka Allah samu gama da wannan duniyar lami lafiya Allah ya karbi ibadan mu na wannan azumin da muke yi Allah ya karba mana salloli da muke yi Allah ya ba mu ladan wannan zama da muke a cikin ɗakin sa ya ba mu ladan karanta maganar sa mai albarka tsarkakakke Allah ubangiji ya ji kan magabatan mu gaba ɗaya yara da aka haifa da wanda za a haifa nan gaba da jikoki Allah musu albarka Allah tarbiyyantar da su tarbiya ta addinin musulunci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk